wata ƙungiyar wanzar da zaman lafiya da sasanta tsakanin musulmi da kirista a Najeriya ta ce fahimtar da ke tsakanin musulmi da kirista a jihar Kaduna na ƙara inganta saboda yadda ake cuɗanya da juna ya zuwa yanzu. Da yake jawabi a wurin wani taro da ƙungiyar ta shirya domin taya al'ummar musulmi munnar bikin zagayowar ranar haihuwar manzon Allah, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar Kaduna. shugaban kungiyar Pasto Yohana Buru ya ce kyakkyawar alakar da ke tsakanin al'ummar musulmi da Kirista a jihar Kaduna ce ta sa duk lokacin da abun farin ciki ya samu ɗaya ɗayan kan zo don ya taya shi murna. Da babu yadda musulmi zai a sake tashi ji sabon tasha. yana jin tsoro za su salanta da ransa babu ɗan da musulmi ce zai sake je gwanin gora an je an kula an ci tare krista baya sake je gasa kudin wada an je an kwana ci abinci da juna ana komai tare to me muke nema ai maganan wanzu da zaman lafiya ta kai mu ga matsayin da za mu goda Allah don mun cimma wannan buri duk duniya yau suna murnan haihuwar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa muka ce mu kristoci muna ta yan wani musulmi murna daga birnin Zaria kuwa taron mauludin wannan shekara shekarar ya fara ne da tattaki daga anguwar iya zuwa kofar kuyan bana aka biyo ta babban dodo har zuwa kofar fada a inda jagororin taron mauludin suka yi ƙarin haske game da mahimmancin wannan rana. Sunana Malam Umaru mai jikan karatu limancin Kona Zaria. Alhamdulillah wallahi yau ranar farin ciki ne da babu iyaka saboda son mu da Annabi Muhammadu. Dukkan al'umman da suka fito wallahi sun fito saboda farin cikin son su da Annabi Muhammadu. Saboda haka farin cikin ba iyaka. Muna gode Allah kan haka. Mahimmancin wannan rana ga al'umma musulmi shine babu abin da Allah ya bamu da ya kai annabi Muhammad babu abin da ya kai da za mu girmama na murna da girmamawa da ya kai annabi Muhammadu, saboda haka ne zama wannan rana ta fi kowace rana mahimmanci a wurin musulmi masoya annabi Muhammadu. assalamu alaikum musulmin duniya sunana Muhammadu Nasiru Ismail Bataka cikin birnin Zaria a wannan rana ba irin ta mu a wurin mu ranar farin ciki ne ga dukkan wanda yake sa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma idan ka kalli yadda taron nan yake da yadda jama'a suka fito da yadda aka kashe kuɗaɗe a kan wannan kai ka san an ya isa farin ciki ba zai misantu ba duk kuma ana yi ne saboda samuwan fiyayyen halitta a yau sha biyu ga wata na rabia awal wannan taro ne wanda yake miliyoyi ne maza da mata yara da manya don ba za ka iya kidaya adadin miliyoyin ba sai dai ka yi hasashe a ce akalla a samu sama da mutum miliyan biyu ina kira ga yan uwa musulmi wannan rana ne wanda dai ba irin duk wani alhairin da muka samu a karkashin zuwan mai wannan rana ne wanda ya zo a wannan rana ko alkur'ani ta zo a hannun shi ne a karkashin zuwan shi ne saboda haka kaga shi ne tushe shi muka fara girmamawa sannan muna girmama dukkan wanda Allah ya bashi girma muna girmama shi Isa Lawal murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.